Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asubashin ranar litini 20 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. a somaliya mutane akalla talatin ne suka halaka wasu da dama kuma suka jikkata lokacin da wani gagarumin bom ya tashi cikin wata kasuwa a mogadishu jiya lahadi duk mutumin da shugaban amurka donald trump ya zaɓa ya zama mai baya shawara kan harkokin tsaro za a sakarar masa mara ya zaɓi ma'aikata da za su yi aiki tare a iraki dakarun ƙasar waɗanda suke samun goyon bayan amurka sun fara farmaki da zimmar tusa mayakan sa kai na isis daga arewacin birnin mosul to kanin labaran kenan za ku ji cewa an ɗago wani wurin haihuwar jarirai na sayarwa a jos ta ce ba na aihu za a kama man ɗaki na aihu ka yaron su je su sayar don sun saba siyarwa za ku kuma ji cewa kafafen yada labarai a jihar borno sun karbi bakuncin muryar amurka har gwamnan jihar na cewa ai boys of america tsakaninmu da kusai godiya don fisa kuna taimakawa fiye da yadda ake tsammani ta wajen kawo zaman lafiya ta wajen fadakar da jama'anmu Idan mun ƙetara jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa ana shirin ɗaukar mataki kan wasu manya da ake zargi da almundahana. Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin sana ciki da gaskiya. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a somaliya jami'an kasar suka ce akalla mutane 30 ne suka halaka wasu da dama kuma sun jikkata lokacin da wani gagarumin bam da aka boye cikin wata mota ya tashi cikin wata kasuwa yayin da take cike da mutane a mogadishu jiya lahadi fashewar ta ratsa ta cikin kasuwar wacce take wuri da ake kira kawo gude a gundumar wadajir jaman tsaro da kuma shaidun gani da ido suka ce bam din ya tashi ne yayin da mutane suke tafiyar da harkokinsu sun ce waɗanda harin ya ritsa da su sun haɗa da fararen hula da 'yan kasuwa da kuma sojojin gwamnati babu wanda ya fito nan da nan ya ɗauki alhakin kai wannan hari amma jama'ai suna zargin mayakan ƙungiyar al-shabab sabon shugaban ƙasar muhammad abdalla farmajo ya yi alwashin zai yi galaba kan wannan ƙungiyar ta al-shabab cikin sako da ya aike ta shafinsa na twitter bayan da kai wannan hari ya yi Allah wadai da kakkausar lafazi ya ce harin ya sake nuna dabbanci ko rashin imanin wannan ƙungiya. daga nan ya kira ga 'yan ƙasar da dakarunta su haɗa kai domin nasara kan alshabab duk mutumin da shugaban amurka donald trump ya zaɓa ya zama mai bashi shawara kan harkokin tsaro zai sakar masa mara kan batun ɗaukar ma'aikata da za su yi aiki a majalisar tsaron ƙasa in ji babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar white house ryan Priebus. rahotanni sun nuna cewa batun iko kan ma'aikata yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa admiral na sojan ruwan amurka robert howard ya ƙi karɓar wannan mukami a makon jiya howard shine mutum na farko da shugaba trump ya zaɓa ya maye michael flynn wanda aka kora daga kan mukamin bayan kwanaki 24 kacal yana riƙe da shi shugaban amurka yana ganawa da mutane daban-daban su hudu kai tsaye wasu kuma ta wayar tarho a katafaren ginin da ake wato gininsa da ke florida da ake kira mar lago da ke gabar ruwa a halin da ake ciki kuma sanatoci biyu 'yan jam'iyyar republican john mccain mai wakiltar jihar arizona da lindsey graham na jihar carolina ta kudu da sun bayyana babar kwarewar shugaba donald trump wajen gudanar da harkokin kasashen ƙetare musamman rashin kan gado a fadar shugaban ƙasa da kuma alamun yana nuna sanyin gwiwa wajen tunkarar rasha saboda katsalandan da ta yi cikin harkokin zaben amurka mccain ya ce kawayen amurka a turai sun damu kan bayanai masu karo da juna da suke fitowa daga shugaba trump da yake magana shi kuma a birnin munich a wani taro kan harkokin tsaro senator lindsey graham ya ce tilas sabon shugaban amurka ya yi aiki da majalisar dokoki domin ladabtar da masku Shekara ta 2017 za ta kasance shekarar da Rasha za ta ɗanɗana kutsarta a majalisar dokokin Amurka a cewar Graham. a iraki dakarun kasar waɗanda suke samun goyon bayan amurka sun fara farmaki da zummar ta sakayar mayakan sa kai na isis daga arewacin birnin mosul mataki na baya bayan nan a farmakin da aka fara a watanni hudu da suka wuce domin kwato birnin wadda shine na biyu a girma a kasar dakarunmu sun fara aikin 'yan 'yan ƙasa daga ƙungiyar da'ish ingiyar wato inkiyar ƙungiyar isis da larabci in ji firaministan ƙasar haidar al'abadi wadda ya bayyana haka jiya lahadi sojojin iraki sun kwato ƙauyuka masu yawa a zaman wani ɓangare na sabon matakin sojan da suka ɗauka yanzu sun yi harama kan tashar jirgin sama na birnin musul ɗin sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗa jiya ladi cewa sojojin amurka za su ci gaba da aiki kamar yadda suke yi tun da farko sai dai majalisar ɗinkin duniya tana gargaɗin cewa dubun dubatan mutane a masul suna fuskantar haɗari to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump zai fito da sabuwar dokar da za ta hana baki daga wasu ƙasashe bakwai waɗanda galibin al'ummarsu musulmi ne zuwa amurka sai dai wannan karan sabuwar dokar za a inganta ta kuma za a aiwatar da ita ba tare da rudamin da aka fuskanta a dokar ta farko ba kamar yadda ministan tsaron cikin gidan amurka john kelly ya yi bayani da yake magana a taron shekara-shekara kan harkokin tsaro da ake yi a munich na jamus a lokacin da aka yi zaman tattaunawar keli ya ce wannan karan dokar ba za ta hana waɗanda suka sami biza ta zuwa aiki a amurka ko waɗanda suke da katin izinin zama da ake kira green card sake shiga amurka ba hakanan dokar wannan karan ba za ta shafi waɗanda tuni suke kan hanyar zuwa amurka kotuni suke tasoshin shiga kasar kamar yadda ya faru a baya ba ana jin gwamnati za ta fidda sabuwar dokar daga gobe talata kamar yadda kafofin wato yada labarai na amurka suka ba da rahoto wanda shi kuma shugaba Trump da kansa ya tabbatar da hakan. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a karon farko tun bayan da ya kama aiki yana ziyara a Turai domin tabbatar wa kawayen Amurka cewa har gobe Washington za ta ci gaba da zama babbar kawa a gare su a daidai kuma lokacin da kasashen suke nuna damuwa kan kudurin gwamnatin Trump na saka Amurka akan gaba da komi a zaman yadda za ta tunkari harkokin duniya. tuni da ake jin cewa pence ya yi zaman cin abincin dare da prime minister belgium charles michael a jiya lahadi yau litinin ya ke mataimakin shugaban na amurka zai gana da ministan harkokin waje da tsaro na kungiyar tarayyar turai federica mogherini da shugaban kungiyar donald tusk da wasu jami'an wannan kungiya babu mamaki idan kungiyar ta nemi karin bayani kan hasashen da donald trump ya yi cikin watan jiya da wasu jaridun turai biyu suka wallafa kan cewa wasu kasashen turai za su bi sawun birtaniya wajen ficewa daga kungiyar ta tarayyar turai jakadan majalisar ɗinkin duniya kan rikicin siriya stefan de mistura ya bayyana cewa zai yi amfani da zaman shawarwarin sulhu kan rikicin na sham da majalisar ɗinkin duniya ke yi wa jagoranci da ake sa ran za a yi a makon gobe a geneva wajen samun ci gaba ganin wani sabon kwarin gwiwa da aka samu zaman zai hada da wakilan wato wakilan gwamnatin shugaba assad da kuma na 'yan tawaye sai dai da mistura ya ce sakamakon zaman da za a yi zai ta'allaka ne kan matsayar amurka kan zaman lafiyar babban wato babbar ayar tambaya a nan ita ce mecece matsayar amurka a wannan rikici jakadan ya tambaya a taron da ake yi a birnin munich kan harkokin tsaro To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu ya da zangon a birnin Jos na jihar Fulatan arewacin Najeriya. inda rundunar tsaro ta musamman ta ɗago wani kamfanin haihuwar jarirai na saidawa zainab babaji gare ki rundunar tsaro ta musamman a jihar plateau ta gano wurin da ake sai da jarirai a cikin birnin jos da yake zantawa da manema labarai kwamandan rundunar tsaro ta special task force a jihar plateau manjo janar nicholas rogers ya ce waɗanda suka kama da suka hada da maza takwas da mata uku suna zargin su ne da sai da jarirai da kuma safarar jariran zuwa lagos lakwaja da abuja some of the boys too that were supposedly hired to be them for such purpose. Kwamandan ya ce sun kame mazan ne waɗanda suke zargi da yi wa 'yan matan ciki bayan an yi hayan su don gudanar da wannan aika-aikan. Ɗaya daga cikin cikin 'yan matan da aka kama Happiness John wanda ta ce bata yarda ta sai da yaronta ba, ya sa ta kai rahoto wa jami'an tsaro ta yi bayani kan yadda suke sai da jariran. Tan da na da ciki, friends na ta ce ba in zo na aihu za a kama man ɗaki na aihu ka yaron su je su sayar don sun saba sayarwa. Midrite tana zuwa Abuja ta sayar da nata, Zubaida din ta aihu yan biyu ne. So ta je ta sayar da shi. shine ta ce mu wai in zo mu je lafiya ta nuna mu inda za a sayar za bani jari sai ranar sai sun doke ni sai sun kai ni wai su sun ba bani abu ne ban san komai ne suka bani abci ba domin aihu. 'Yan matan dai sun bayyana cewa waɗanda ke sayan jariran nasu sukan kama musu ɗaki ne su ajiye su har sai sun haihu su ba su kuɗi kalilan su kuma tafi da jariran nasu. Rundunar tsaro ta STF dai ta ce za ta ci gaba da gudanar da bincike har sai ta gano waɗanda ke sayan jariran da inda suke kai su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. ba in Najeriya a gaida Zainab daga Najeriya kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda ake neman hanyar kwaɓe rigar kariya ma wasu manya da ake zargi da wawurar dukiyar jama'a. Sule Mummuni Barma gare ka. matakin da kakakin jam'iyyar pnds mai mulki asmanu muhammadu ya ce wani bangare ne na shirin hukunta mahandama dukiyar kasa wato operation mai bulala da shugaban kasar ta nijar isu muhammadu ya kaddamar na farko dai akwai 'yan jam'iyyar pnds tare da aka tsaida sai da suka biya kuɗi sannan akwai 'yan majority da aka tsaida sai suka biya kuɗi kenan shi ka tabbatar da adalci shugaban kasa babu zancen wani ko wani wannan dan majalisa shi ma ina tabbatar maka da cewa cikin 'yan majorite zai hitowa saboda haka mutane su hidda wani shakku da bula da nan za ta bugi duk wani mutum mai laifi sannan daga cikin tsohon ministoci su ma muna tsammanin 'yan majority ne kenan mutane su kwantar da hankalinsu adalcin shugaban kasa ya dauki alkawari gaban allah gaban al'ummar nijar da sa shi gaskiya a taron majalisar dokokin kasa na watan maris din da ke tafi ne ake sa ran tantauna wannan batu to amma mai sharhi akan sha'anin siyasa mawallafin jaridar letan zabairu sule ya ce inda da gaske ake bai dace a jinkirta tube waɗannan jami'ai ba ai kundin tsari na na majalisa ya ce idan lokacin da ake so a kahir da kariya ta dan majalisa ko ko ta ministrori idan lokacin na asambile ba ta zaman taron ta ta saba yi gwamnati yana iya kiranta ko kuma yana iya tura ma biro na asambili eh, ya zamna ya yi shawara ko ya ba wannan eh, dufite eh, inci ya je ya karba kira to ai lokacin hamma amur ai ka gani maza maza aka aka tura ma biro asambule biro asambule ya zamna ya ce ya ba da autorization hamma ya je ya refund to dan mi shi wanga dufitan ba a masa da wannan ministerori dan ba a masa haka nan dan aka ce sai an jira yanzu sai ho cikin mars sai dai jam'iyyar mai mulki na ganin yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar ƙasa wasu abubuwa ne da ke buƙatar lokaci mai yawa ita shari'a ta yana take ba a cewa rana guda a yi ta saboda haka mutane su yi hakuri rana guda abin bai kariya ya zuwa yanzu gwamnatin bata fayyace sunayen dan majalisar dokoki da tsofaffin ministocin da ake shirin cirewa rigar kariyar ba ballantana a san zahirin laifuffukan da ake zargin su da aikatawa ba abin da yasa jita-jita ke ta yaduwa a game da sunayen wasu da ake hasashen yiwuwar su ne ake shirin gurfanarwa gaban kuleya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman, bari mu sake kadawa Najeriya inda babban editan muryar Amurka Aliyu Mustapha Sakkwato wanda ke ziyarar kula yarjejeniya da wasu kafafen yada labaran Najeriya ya isa jihar Borno kamar yadda wakilin Haruna Dauda ya ci gaba da cewa babban editan ya soma wannan ziyara ne da gidan rediyon da ake kira Peace da ke cikin garin Maiduguri da kuma ya gana da manajan gidan wannan rediyon wato Fatima Audu Yusuf. Lalle ko wa'annan ire-iren dangantakan shi muke bukata tun ba yau ba. Kana kuma yau da muka samu za mu samu kyakkyawan alaka. Haka zalika wannan ziyara ta kai shi ga gidan rediyon Kanam FM da ke jami'ar Maiduguri wanda nan ma manajan gidan rediyon Alhaji Abdullahi Musa ya shaida cewa a shirye suke su kulla wannan zumunta. Dama ta samu da a ji mutane mu misali idan muka yi shirye-shiryen mu a kanem fm ana ya ɗaukan su a kai amerika kowa zai ji duk duniya haka su ma idan suka ɗauko shirye-shiryen suka kamana haka mu za mu watsa na biyu ma'aikata za a samu daman kwarewa su ma gidan talabijin na ƙasa shiyar duguri wato da nta manajan da ke wannan shiya alhaji umar lawal lalu ya ce irin wannan yunkuri abin yabawa ne babban hedikwatar mu tana abuja kuma shugaban mu kamar yadda na bada shawara ya same shi komi kenan a kullo shi daga sama a bamu izini mu ci gaba ina tabbatar maka da cewa da in har mun samu an kwalla wannan yarjejeniya to za a samu babban ci gaba to menene makasudin wannan ziyarar da shi Alhaji Aliyu Mustapha Sokoton ke kawo a kafafen yada labaran kai eh, wato abubuwa kamar guda uku ne na farko idan muka kwalla wannan yarjejeniya da su za mu cuɗe ne in cuɗe ka ne da su su dai za su dinga ɗaukar wasu shirye-shiryen mu suna watsa mana su kamar na su ilimi na lafiya da sauransu mu kuma duk lokacin da bukatar ba su horaswa ta taso muna iya dan taimakawa da kuma ma kayan aiki ɗai kenan na biyu akwai wannan shirye shiri na musamman da ita murya amurka ta shirya na bidiyo da ta samu hotuna da wanda su yan boko haram din da kansu suka dauka wanda muke su taimaka mana wajen yayata domin a daɗa nuna mutane cewa aƙidar wannan mutane ba ta da alaka da musulunci ko musulunci zaratin na hudu shine muna so mu gani ko akwai hanyoyin da za a bi mu dinga hada shirye-shiryen haɗin gwiwa tsakanin mu da su ta yadda za a ji shirye-shiryen a nan kuma za a ji wasu daga washington da kuma mai gwamnan jihar borno da lokashi da ke cewa ne game da wannan gidan rediyo na murya amurka ai boys of america tsakaninmu da kusai godiya don fisa billahi kuna taimakawa fiye da yadda ake tsammani ta wajen kawo zaman lafiya ta wajen fadakar da jama'anmu bisa ga ka'idan boko haram din kuma ni abin da kuke burge ni da ina ji in za ku sa wani labari sai ku sa wata waka programs naku yana kayatarwa gwamnan jihar borno na roka mai kenan ke bayani game da gidan rediyon murya amurka lokacin da babban manajan edita na sashen hausa da ke murya amurkan alhaji aliyu mustapha sakoto ya kawo ziyara zuwa jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya idan haka ne tunani in kada wakan jaridu To a gaida ɗan mutan biyu ga wannan somin taɓin. tun da kotu ta ce Ali ya rike har zuwa 17 ga watan Agus. Shi na sai mu zauna mu bi shi a tsara rana duk mai son takara na shugabanci ya soye. To sai a bi mu a shirin hantsi a ji wannan cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. assalamu alaikum yau za mu ci gaba da batun malam lawal abubakar wanda ya ce wani ɗan kwangila wanda ya fi shi hali ya kwace masa gidansa na gado ko kuma yana ƙoƙarin ya kwace masa a saboda dai shi lawal abubakar ɗin baya da ƙarfi ko bai san manya ba wannan gida yana unguwar mai tama a cikin abuja gidan nan ya gada ne daga mahaifinsa wanda ya gina kusan unguwa guda da ake kira imani estate kafin rasuwarsa A shirinmu da ya gabata, ya mana bayanin yadda Idris Usman ya shiga gidan da kuma ƙoƙarin da suka yi na fitar da shi, har ta kai ga zuwa wata kotu da shi Idris ɗin ya ce ta ba shi wannan gida. Za mu ɗora a kan inda muka tsaya. Yanzu ma'ana dai matakin da kai ka ɗauka shine na ci gaba da bin wannan shari'ar har ƙarshe kenan. A insha Allah, insha Allah, saboda ina bin doka kuma doka ta karɓo min yanci na. me sa kake ga ya dace ka yi magana a kafan labarai bayan shari'arka tana kotu eh abin da ya sa na yi wannan maganan saboda ni ba karfi nake da shi ba ba wai wani karfi na faɗa ko wani wani ba ban da karfi na kuɗi a jikina kuma shi idris din nan ya fi ni dukiya so ko ina na bi ko ina na bi sai je na ta gukulewa in na shiga nan ya je kulle in na shiga nan ya je kulle in na shiga nan ya je kulle kaji dalili kenan ka je ka karatu a amurka ka dawo yanzu ina kake aiki yanzu dama business nake ni transporter ne ah, to abu ne na allah na transporting da na samu dan matsala kuma da na samu dan matsala sai zamanto abubuwa ba kamar yadda suka kasance da ba wannan haka allah ya nufa yanzu duk ina zama ne ina zama ne a gida ina dan wasu dan kai da dawa dai da maganan na samu wannan motan sayar sake sayan wani na samu sayar da sauransu dai wanda zan samu rufa maka na asiri me kake ji rashin karbar wannan gida ya haddasa a rayuwarka tun lokacin da mahaifinku ya rasu eh akwai matsala sosai ah, ya sana cikin matsaloli da yawa kuma ba don allah bagin ji ya sa ni mai tunani ba ne mai kuma a ah, tunani da abubuwan da allah ke yi da abin da zai biyo ba zai fi haka don har yanzu har yau da nake magana na hankali na ba a kwance ba ne saboda irin wannan halin da aka sani a ciki yanzu ina shi iyayenka wanda ya ba wa shi idris wannan gida don ya zauna kafin a samu wannan matsalar allah ya masa rasuwa ya rasu a america na jin 2015 tun da shi iyayenku wanda ya ba da aron wannan gidan ga abokinsa ya rasu ya nuna in ba wasu takardu ba baka da yanzu wata kwakwa da shaida a hannunka eh haka abin yake kuma Allah ya sa da takardun yanzu kamar waɗanne takardu ne idan aka nemi ka nuna za ka nuna waɗanda za su nuna lalle wannan gidan naka ne Allah ya sa kafin rasuwansa mun je kotu da shi a buhari area court kuma ya yi confessing an kuma bani gidana na biyu akwai takardun da shi marigayi amadu abakar rubuta mashi abokin nasa idris othman akan cewa duk wani abin da ya sani a gidan nan da ya ce ya gyara ko ya renovating ya ciccire su ya bar gidan nan da take biyu na uku mun samu takarda wato na boge wanda aka ce ni na kai karan idris a kotu wanda ba ni na kai sa kotu ba na uku akwai takardar rabon gado wanda tana nan na hudu akwai list za aka yi already na beneficiaries na imani and sons wanda ya kamata a basu sarki da occupancy yana nan na biyar kuma shi idris ya bi ta wani hanya wanda bai cancanta ba ya samu sarki da occupancy na wannan number 50 madera street mai tama so akwai wasu ma sauran takardu masu suna nan na lissafa dai kamar guda biyar amma sai akwai wasu takardu masu kwari wanda zai iya nuna a kan cewa wannan gidan gidana ne ba nasa ba ne muna tare da shi abokin ah, wannan bawan allah da yake bin wannan shari'ar wanda kuma kusan shi yake wakiltarsa a lamura daban-daban ko za ka bayyana mana sunanka alaikum ni malam muhammad liman lafiya ko wani karin haske za ka kara kan abin da ka ya faɗa da halin da yake ciki yanzu to abin zan kara haske a kai shine cin amana na an shigo ma na saboda kai da dawa ne yasa an na shigo wani abin na farko mun fara tun daga farko daya bayan daya mun biyo magana da standing aje a samu a zauna ne ni na tashi daga nan naje har kaduna don in samu hanyar da za a samu daidaituwa tsakanin shi da idris da kuma shi abokin nawa to mun tafi mun je allah ya samu zauna tare da air fiber saboda shi a mimi shi ne su abokanai yayan nasa dukkan su kuma sun zauna a gidan a ina domin samu fa'inta kuma air bai juma da ainihin bar gidan sosai ma gidan da ake zama to na mun tashi na wannan magana ai air fabi gwamnan Kaduna ne yanzu ai eh, gwamnan Kaduna yanzu ai duk abin da yake ciki duk ya sani saboda abokanan juna ne shi gwamnan Kaduna gwamnan air fabi hmm. ya san abin da yake ciki to na mun tashi ana cikin wannan kes ni na kawo maganar lauya ana ce shi uban doma uban doma kuma ya kawo shi idin wari suna iliya saboda shi ba yana zama ba uban doma ba bare ne yana lafiya shi ya kawo iliya to mun fara abu kamar wasa har ya kai da labaran na ya bai to na ya zo mun bi magana farko mun tura takarda ne akan a kore wanda suna gida an bai kamar sati biyu sai kuma ya ce ai ba ina zai yiwu saboda shi mai karan shi sai mu ce ta yaya kuma zai yi kara kara kan kara sai ce eh ai kara mu ce to muna bukatar samu dokumen wannan takardun shiga da kara to a wannan lokaci muka je ya kai kokara ka shiga da an kawo wannan takardu an kawo takardu bude bakin lauyan mun kaushe ce kai ainihin wani abin fa lauya shiga da kara mun ce kai ba zai yi ba mu ga ainihin takarda muna duba takarda sai mun ga ainihi akwai takardu na an sa su ɗan sigineto mai kyau a kowane ainihin fojir a ciki takardu a cikin kwamfan ba mai kyau ba kuma wane ne lauya sai shi kan shi mun matsa ya je ga kuɗi mu je sa ko kuma su sa a kama wannan lauyan na ya rubuta wannan takarda to bisani sai kuma an ce ba lauyan ma gaba ɗaya ba mu gane kan maganin ba har yi muna kai muna dawowa mun kai mun dawo mun kai mun dawo ana ruwan sama muna abuja ana ran duk ko lokai ma kai ma dawo ba mota ba wani abu muke ina barna in zo ina kwana biyu uku abuja akan wannan abu to mun kai har mun gaba mun gaji da kai dawo to mun kai abin ya kai sai mu ce to bari mu nemi liman ya taimaka mana da wannan tafiya to shi muka sa hannu a liman daga rana muka zo liman ya je wannan court yaro yaro ya je court din da yaji sai daga shara har da furzinya da kuwa sun zo da mun zo ko ranar bai zo ba duk lokacin zai kasance ranar shara mutu baya zuwa to sai ainihin mai suna mai rubuta sakatare nasu kyakwalwa na ainihin kotun hmm. ban san shi dai da turanci da suke kira ba to muka je muka same shi ya ce gaskiyar magana ainihin wanne ya ƙara ya shiga da ƙara ya gudu na ce ya zai mutum ya gudu a cikin shari'a wai saboda ya turbata takarda ba ruwan shekis din ta yaya ka san shi sai shi bai ba mu amsa ba har yau an gobe shi muna cikin tafiya sai mun samu takardan fojir din kuma an sake buga su guda biyu fojir an shiga da shi a daya kuma sai ka samu fojir din biyu an ce kuma duka su daya an shiga shi kuma sai ka samu da hotuna da signature san sake samu su guda biyu daban-daban a court din kuma har aka ce kuma amadu ya sake kara wannan kuma an ce kuma an sake hada kara wuri daya an sake bai dojume ba alkali sai ce wanda rashin gaskiya bai dace ba to lauyan mu ya ce wai ai ya tura takardan da sauke ƙara ne kafin a san me yake tafiya to har yau argobe gobe muna ta fama ba komai akai ba mu san kuma dalilai ba yanzu me kuka kulla ran kuma kuke sa ran zai faru tunda yanzu kun sa babban lauya a lamarin eh abin da muke so mun sa babban lauya mu sake muna no roken arziki da arhaman dokan kasa da kuma yan jaridu su taimaka mana su bi wannan kaidin wannan abin a kuma taimaka ma ainihin lauyan don kowa ya bi wannan ainihin kisan yake tafiya a lamarin nan to ba mamaki shi idris eh, ya ce eh, kuna neman ku kulla masa sharri eh, shi watakila gidan kyauta aka bashi me za ku ce to ai idan an ba mutum kyauta ana dauke kayan wani ba wani kyauta kai yi ba yana zai yi ce gashi an ba kyauta ba ya takarda garanti tuna muna da takardu wannan yayin ya rubuta cewa tun da wuri tashi bar gidan to za a bai kyauta ana bai kyautar kayan wani a shari'a musulunci ko kuma ko a babu ko a wani abu an taba faɗa haka ka ɗauki kaya ko rigan jikina ka ce ka ba wani kaga zan yi kama ka ɓarawo kenan tuna ba kayan ka bane kuma ba ka riga don kaya To masu sauraro akwai abubuwan da suka faru game da wannan batun bayan da muka fara watsa shi musamman ma dai a wannan kotun da magana take a yanzu a mu na gaba za ku ji cikakken bayani. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga sahabin Aliyu da labaran duniya amma fa a takaice. a somaliya jami'an kasar suka ce akalla mutane 30 ne suka halaka wasu da dama kuma suka jikkata lokacin da wani gagarumin bam da aka ɓoye cikin wata mota ya tashi cikin wata kasuwa yayin da take cikin makil da mutane a mogadishu jiya lahadi fashewar ta ratsa cikin kasuwar wacce take wuri da ake kira kawo gode a gundumar wadajir duk mutumin da shugaban amurka donald trump ya zaɓa ya zama mai bayi shawara kan harkokin tsaro to za a sakan masa mara kan batun ɗaukar ma'aikata da za su yi aiki a majalisar tsaron ƙasa in ji babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar white house rins Priebus. rahotanni sun nuna cewa batun iko kan ma'aikata yana daga cikin dalilan da suka sa admiral na sojan ruwan amurka robert howard ya yi karɓar wannan mukami a makon jiya a iraki dakarun kasar waɗanda suke samun goyon bayan amurka sun fara farmaki da zummar ta sakayar mayakan sa kai na isis daga arewacin birnin mosul mataki na baya bayan wannan a farmakin da aka fara watanni hudu da suka wuce domin kwato birnin wadda shine na biyu a girma a kasar dakarunmu sun fara aikin 'yan toƙen ƙasa daga ƙungiyar da'ish wato inkiyar ƙungiyar ta isis da larabci in ji firaministan ƙasar haidar al-abadi To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin John ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.